يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم Imam al Bukhari ya bi ne ya tsoko kalmomi a ciki ya tsinka ayoyin baki ɗaya wanda kowanne yana kalmomin da yake gani ya samo fassararsu daga malaman ko malaman malaman ko zuwa tabi'ai ko su habai to shine ya tafi to da saboda haka zamu ga wa'ansu ayoyi a ciki menene suke magana a kai kafin mu zo mu ga hadisan da Imam Bukhari ya kawo dan surar kanta baki daya aya 70 ne da nawa saba'in da nawa saba'in da biyar aya saba'in da biyar aya saba'in da biyar ai ba za su karanci ba cikin yas'alunaka 'anil anfali wai suna tambayanka game da eh, al-ganima magani riban yaki kul kace da su al-anfalu al-anfalu jam'u naflin sune ganima lillahi na Allah ne war rasuli da manzansa sallallahu alaihi wasallam hmm. fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku ja ta tsakaninku wa atiu Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa in kuntum mu'minina in ku mu'minai sa'annan sai Allah ya ci gaba ayoyi suka ci da cewa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يتي أي مؤمني سوني وإن دا إن أتى أمبتي الله مدعو فسين سركي سيكا غزوكا تنسو تاشر جتا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إن أتى كرن تامس آيوين الله مدعو فسين سركي سيكا آرى مسي إيماني سوكما وعلى ربهم يتوكلون ذا أبيجن سكأي سكدوغرا الذين يقيمون الصلاة waɗanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka azurta musu na dukiya ulaika yace alladina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah ba a ce suke yin sallah ba abinda ake nufi da a tsaye da sallah a rinka yin ta da'iman diman wa abadan kan lokaci ana cika rukunai da wajibobi da shurudai da sharudai da sunnoni da mustahabbai wa yumin ma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka azurta su na arziki ulaika humul mu'minuna haqqan wa annan sune mu'minai gaskiyan mu'minai lahum darajatun inda rabbihim suna da ɗaukaka da darajoji da martabobi wurin ubangijinsu wa siratu da gafara wa rizqun karimun da arziki mai yawa mai girma mai daraja sa'annan sai Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna kamar yadda ka aka ce maka eh, al-anfalu lillahi war rasuli aka ce kama akhrajaka rabbuka min baitika kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga kasarka wa inna farika min al-mu'minina la tarihun ya wa'ansu mu'minai ala tilas ba sa so za a fita aka bar makka aka je madina ba sa so aka yi kaza ba sa so aka yi kaza amma da yake Allah madaukakin sarki ya san abin da alheri ke ciki shine sai ya tabbatar da abin ko kunki ko kunso akbar in Allah ya so ya jarrabe ku Allah shi ne ya san sakin al'amura Allah shi ya san abin da yake akwai alkhairi sai kaga wani abu ya zo ranku ya bace ba ku so Allah kuma yake wa asa an takrahu shay'a wa yas'alullahu fi khairin fil haqqi ba'da ma tabayyana suna jayayya da kai a cikin gaskiya a cikin gaskiya bayan ya bayyana musu ka annama yusafuna ila al-maut wa hum yanzuruna saboda rashin so za su fita ala tilas ka ce ma kora ake zuwa mutuwa kuma halin kasancewa suna kallo mu'minai kenan da basu san abin da Allah ke nufi ba a wannan lokacin amma wannan lokacin abin ba shi da daɗi a zuciya sa'annan sai Allah madaukakin sarki ce wa in ya'idukumullah wa in katuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya muku alkawari fasai ne. ɗayan kungiyoyi biyu annaha lakum Allah madaukakin sarki ma mu'minai alkawari Abu Sufyan ya fita da karanta ayari kasuwanci zuwa Sham yana tahowa wata sai manzo Allah da sahabbai suka ce bara su fita su tare su sai Allah ya musu alkawari ko Abu Sufyan da kasuwancinsa sa'annan a lokacin kuma sai Makka suka ji labari su Abu Jahal cewa ai kasuwancin ku da aka bi birnin Sham da aka taho birnin Sham ko za a tafi sai manzon Allah da sahabbai sun je za su tare su sai suka fito da maguza da karfi da jahiliya da anjahiya da girman kai suka zo sai sun je sun yi sun je sun je sun shafansa to ana tafi ana tafi abu sufiyanu da ya fahimci labari ya san masa ya yi san masa sai ya dabara ya zaga bakin ruwa bakin kogi sai tsira to zuma zan Allah na cikin neman waɗannan abubuwa sai ga Abu Jahali aka ce musu ai kasuwancin ku sun tsira fa jama'ar ku sun tsira ku koma suka ce ba za su koma ba sai sun je sun gano sun tarar da sahabbai menene da menene ana nan ana nan sai aka zo aka gamu ba da zato ba shine Allah ke walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'at walakin liyaqdi Allah amran kana mas'ula liyahlika man haraka ala bayyin yace wa idh ya'idukum Allah ihda sa'if saifatayn annaha lakum da aka yi muku alkawari ko dai kasuwancin abin sufiyan ko kuwa annasir waanda suka fito daga makka da shirin yaki za su zo su yake ku to tabi'an zuciya in aka ce maka ɗayan waɗannan kungiyoyi za ka hadu da su zuciya za ta fi karkata zuwa ina A abu sufyan Don ba su fito da duniyan yaki ba ba kayan yaki ba komai ba makamai waɗancan kuma ga su waɗannan kuma sun fito yaki ne da makamai da kayan yaki sa'annan sahabbai kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikakken shiri ne da su ba sai kar sai zuciyar su karkata sahabbai ina ma da ɗayan kungiyoyi biyu da Allah ya muna alkawari za a babu eh su zama su ne kasuwancin abincin siya. Wata wasu na an na gaira za ki shaukaci. Sai Allah ya ce kuna kaunan wadda ba tsanani ba faɗa ba tashin hankali ba kaya ba e eh, ta kunu lakum ta zamo ita ce ta ku. Wa yuridu Allah an yuhibbal hakka bi ko abin da kuke so kenan Allah kuma yana son ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa mm. wa yaqta adabiran kafirina ya karya ya kira ya ya ya kore kafirci wa yaqta adabiran kafirina ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون don a tabbatar da gaskiya a kore ƙarya ko da mujrimai sun ki sun so Sa'an nan sai ke in iz tastabisuna rabbakum ku suna lokacin da kuke neman ubangijin ku yayi muku ya kawo muku taimako fastajaba lakum sai Allah madaukakin sarki ya karbi addu'arku anni yace mu ni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin ni zan yi muku madadi da guda dubu waɗanda suke bin juna mala'iku waɗanda suke bin juna waɗanda su zo waɗanda su zo وما جعله الله إلا بشرى أي wannan madadi da Allah ya zai aiko na mala'iku ne ko mai ne ne don an ce wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa sai Allah madaukin sarki ce wa ma ja'alahu illa bushra ai wannan madadin da aka ce za a kawo muku Allah ya faɗa ne dan yayi muku bishara dan yayi muku bishara wali tatma'inna bihi qulubukum dan zukatan ku ta natsu da cewa gashi ba ku da yawa quraishawa sun fito da kaza to ai Allah zai kawo na madadi dan zukatan ku ta natsu amma duk ba nan al'amarin yake ba al'amarin duk baki ɗaya Allah yake wa man nasru illa min indillah wa man nasru illa min indillah ai taimako Allah take kai banda Allah ba mai iya baka nasara inna allaha azizul hakim sai Allah yake ai Allah madaukakin sarki shine buwayayyen sarki ne hikima iz yughashikum nuasa amanatan minhu yayin da jinjangadi ya zo ya rufe ku saboda a tabbatar da cewa kuna cikin aminci daga Allah madaukakin sarki malamai suka ce in gangari a cikin sahun yaki alama ce ta nasara da ismi ilani amma gangadi a cikin sallah ko masallaci alama ce ta shekara وينزل عليكم من السماء ماء الله يسرك مكد روا السماء ليطهركم به دون يسرك كيف ويذيب عنكم رجل الشياطين يكفي مكد كذن شيئا وليربط على قلوبكم يأور زكاتكم ويثبت به الأقدام يتبتد كفاكم بغالبكم idrihi rabbuka ila almalaikati yayin da ubangijinka yayi wahayi zuwa mala'iku yace da su anni ma'aku ni ina tare da ku da taimako har mala'iku fa yanzu idhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu ku tabbatar da zakatan waɗanda suka ba da gaskiya sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ruqba asannu zan saka firgita da tsoro da karaya a cikin zakatan kafirai fadribu a kulla ku فوق su, واضربوا منهم كل بنان su daga ودوكيسو دقويا دقويا هر ياتنس معنا باكي ذلك wannan azaba ya auku ne bi annahum shaqqullaha wa rasulahu saboda su sun jayayya sun saba da Allah da manzansa ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب haka ka'ida take duk wanda ya saba da Allah ya saba wa Allah da manzansa yayi jahiliya da Allah da manzansa yayi izgilanci karshen sa Allah zai sauka masa da azaba zalikum wancanan ka duk ya faru ne na azaba aka ce fa zuquhu ku dandani azaba in ana nufi da azzauki na ana nufi da kafirai kenan in kuma ana nufin mu'mine ne ku ba aiki da kanku wa anna lil kafirin azaban na aka ce lalle azaban wuta na ga kafirai sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka bada gaskiya idza laqitumul ladina kafaru zahfa in kuka hadu da kafirai a cikin yaki suna da yawa ka ce ka ce ga sunan zahfan ga su da dimbin yawa saboda yawan su aka yi musu tabbas aka yi musu tabiri da zahfan fala tuwalluhumul adbara kada ka gudu kada ku gudu duk yadda aka yi kada ku gudu don fa'ida kwaya ɗaya Allah ya tabbatar da ita ce wa man nasru illa min indillah in zaka gudu in Allah yana son nufin ka mutu kace zaka gudu a cikin gudu sai ka je ka fara kuma ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هذا في جوان ديبا دبا gudu. sai dai in ka janye ne don ka yi wata dabara ta yaki ka sake dawowa ko ko a'a ka shiga cikin wata kungiya ta musulmai don a tsari karfi in ba haka ba ne in ka yi ne don ka gudu Allah yake faqad ba a bi ghadabin min Allah ka koma ka gudu ka tafi da cikin hushi na Allah madaukakin sarki wa ma'awahu jahannam wa bi'sal mihad yace makoman ita ce jahannama makoma ta munana in ta zama ita ce jahannama wannan ya je wurin yaki fa sa'annan ya ga wuri ya sa'annan ya ce ta da gudu ina ga wa'anda da suka yi watsi da yakin baki daya saboda ana tsoron kafirai falam taqtuluhu ai ba ku ku kace su ba walakin Allah qatalahum Allah madaukin sarki shi ya kashe su wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ai lokacin da kai jifa ba dan Allah ya muwafaka al'amari ya faru yadda Allah ke so ba yi ai da yadda kake so ba shi zai faru ba sai aka ce wa ma ramaita iz ramaita ai lokacin da kai jifa din ba kai jifa ba walakin Allah rama Allah ne madaukakin sarki yasa bukata ta biya وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا دون الله sarki ya jarrabi مؤمني daga gare shi bala'an Hassana. jarraba kuma kyakkyawa inna Allah Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne alimun masani ne zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirina Allah madaukakin sarki zai karya zai raunana kafircin kafirai in tasaffihu in kuka nemi nasara to in kuka nemi sai in kuka nemi taimako daga Allah kuka nemi Allah ya baku ya baku nasara faqad ja'akumul fath ai tabbas nasara ta zo muku wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'a wa law kafarat wa anna Allah ma'al mu'minin kafirai in kun daina kafirci aho in ba ku daina ba ma duk abinda kuke yi wa lan tughni ankum fi'atukum shay'a wa law kafarat wa anna Allah ma'al mu'minin tabbas Allah yana tare da muminai abinda ake so ka zama mumini na gaskiya ka inganta imaninka ka gaske imaninka duk makirce makircen da ake wallahi sallahi, za ga an ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka bada gaskiya أطيعوا الله ورسوله وبألا لمن زنسى ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمينا وهم لا يسمعون kada ku zamo kaman waɗanda suka ce mun ji alhalin kasancewar su ƙarya suke basa sa ji sai Allah ya tabbatar da matsala baki ɗaya duk ɗan adam da ke raye a ban kasa yake inna sharrad dawabi inda Allah lallai tabbas mafi sharrin abin da ke rarrafe a ban kasa a doron ƙasa kan adam baki ɗaya da aljani mafi sharrin su asummu waɗanda suka kuramce ba sa jin gaskiya al-hukmu anil haqqi allazina la waɗanda ba sa hankalta sai Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'a da Allah ya san cewa suna da alkhairi da ya yi musu muwafaka sun ji alkhairi sun karba sun yi aiki da shi walau asma'ahu la tawallaw wa hum mu'riduna tunda Allah ya san ba su da alkhairi ba su da albarka ga ko da an sa sun ji gaskiya din alkhairin ba za su yi aiki da shi ba sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka ba da gaskiya istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah da manzansa in ya kiraye ku zuwa abin da zai raya ku zai muku amfani wa alamu ku sani cewa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusaruna sai ce wattaqu fitnatan ku guji fitina wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul के साथ ku guji ku ji tsoron fitina wacce ba za ta ba za ta takaita akan waɗanda suka jangwalo ta ba kadai duk wanda ke ciki in bai yi umarni da abin da shari'a ta hana kaciya ba yana kana kallo ana barna kana kallo ana barna har zuciyarka ta zo ta mace kai ma kana dariya kana dariya ma'ana ka amince da abin da ke faruwa kenan duk sa'an da kuma kyale suna barna suna jangwalo sabubba na fitina in Allah ya saukar da fitina sai kowa ya sai kowa ya ɗanɗana kudarsa sa'an nan in an je ranar lahira sa'annan sai Allah ya ware waɗanda suke ba su ne suka ba su da laifi a ciki sai Allah ya ware su waɗanda su ne a masu fitinan sa'annan a tabbatar da su a cikin azaba wannan ya isa ku aya 25 ko فأنا يتي قال ابن عباس الأنفال المغانم أي ريبة قال قتادة ريبكم الحرب أي وتذهب ريبكم يتياكي كوكوا ملككم يقال نافلة عطية أنا كوا نافلة أي كوتا قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بكر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لك مع عبد الله بن عباس الله الله يدرك سورة الانفال نزلت في بدر يتي سورة الانفال تا سوكني على لوكة بدر الشوكة يتي الحد shine tsanani ko kaya ko kuwa a rashin ma'ana tsanani murdifina ai فوجا بعد فوج ردفني وأردفني أي جاء بعدي ba'di wanda yazo bayan sa sai ka ce wa'annan sun zo murdifina wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga zuku yace shi ku gogi ku shiga cikin wannan ayya ku yi gogayyan wannan aiki da kanku wa jarribu ku gwada wa laysa hadha min zawqil fami yace wannan ba ana nufi da shi zuku dan ana na harke bane fayarkumuhu ayyajma'u yajma'u ya tattara su sharrid yace ka rarraba su wa in janahu ay qalabu in suka in suka karkata zuwa neman sulhu ko suka nemi ay sulhu fajnahlaha ka karkata ka je ay sulhu din yuskina fil ardi hatta yuskina fil ardi ay hatta yaghliba fil ardi sai ka samu rinjaye ko ko a tare har sai ka zubar da ni an kakkashe su tukunna وقال مجاهد مكاء إدخال أصابعهم في أفوائهم وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية يتي مجاهد يتي أبن لا يتي نفيد مكاء تشقد يا تنسو أباكنس وتصفية كما شين سيوا دفيتو دفيرا دذاك تشي في صوتي يتسا شين مكاء وتصفية أبن أنا شوى مكاء سيوا كينا فأنا تصفية شين فيتو وانا صوتي لكي تسا فأما مجاهد يتي مكاء idkhalu asabi'ihim fi afwahihim wa tasfiyatan as-safir shine wannan sauti da ke fita liyusbituka ay liyahdisuka don su tsare ka inna sharra dawabi inda Allah as-summu al-bukmu alladhina la ya'qiluna wa inda suke ba su da hankali قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون قال هم نفر من بني عبد الدار سوني وانس متاني cikin قبيلا عبد الدار يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا قصني أن الله ألا مأوك كيفركي يقول بين المرء وقلبه ينا كاري تكاني زوشير متون دا إيماني وزوشير متون دا كافركي كيفا في أن يمسي مكون ألا مأوك كيفركي وأنه إليه تهترون كما تيوا ألا نمأوك كيفركي زوزا أقوما لا أتاد متاني أقورا istajibu ajibu lima yuhyikum yuslihukum ai ku an sakira Allah da manzansa dan abin da zai gyata ku yayi muku amfani qala haddathani ishaqu qala akhbarana rawhun قال حدثنا شعبة عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال yace an karbo daga Abu Sa'idi dan mu'alla Allah ya gada shi kani kuntu usalli na kasance ina sallah famarra bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cije inda nake sallah fada'ani sai ya kira ya kiraye ni falam asibi hatta sallaitu da yake yana sallah manzon Allah ya kira shi wane yace sai bai amsa kiran ba har sai da idar da sallah kuma a kai sa'an ne ta zo maza maza zai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يتي ما منعك أن تأتي me ya hana ka zo lokacin da na kira ka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah yake mun gane ko sai manzo Allah ce alam yaqulillah baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'ahu ma'ana in kana sallah manzon Allah ya ce wane sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ثم قال سألنا شيء الله صلى الله عليه وسلم يكي دشي لو علمنك أبن ما لم يكي فداشي ne lokacin da manzo Allah ya kiraye ka ya san kana sallah ne ko bai sani ba lokacin in manzo Allah ya san sallah ka to me kuma ba ka da wani abin da za ka yi da kake waye ce kai kuma ka yana ganin kana ya kana sallah sannan sai ce lahu alliman laka azama su wai su malamai suka ce ko da bai san kana ko da ba bai san kana sallah bane matakan ya kiraye ka shike ko mun gane ko yace la u'allimannaka azama suratin fil qur'ani yace zan sanar da kai da sura mafi girma a cikin alqur'ani qabla an akhruja kafin mu fita masallacin nan kafin na fita masallacin nan فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له yace yana jiran manza Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a yi suna tafiya suna tafiya sai yana jan tafiya baya son tafiyan ta yi saukar manza Allah take masallaci da ya ga abin ya kici ya kici sai ya manzon Allah ai ka ce za ka sanar da ni wata aya ko wata sura mai girma a cikin alqur'ani sai manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam ita ce wata sura fatiha ta ba mun karanta ta ba wa qala mu'az qala kaga wa'in su kuma girman darajar da Allah ya ba su da manzon Allah ke hulda a masallacin manzon Allah hmm. kamar ke da akai da abokinka ko malaminka ko wani kuna tattauna su da manzon Allah suke suna tattaunawa manzon Allah ce zan baka alheri zan maka kaza zan maka kaza barika hmm. fadlullahi yuti man yasha wallahu bil fadl yasa duk inda mutum yake yace zai zai zai tozarta sahabbai wallahi kansa yake tozarta hmm. وقال معاذ حدثنا شوبة عن خبيب سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سيتي هي الحمد لله رب العالمين السبع المسائل باب يتي وربابي وإن قالوا كتنا لوكة لسكتي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما أبو بنتي ده جاهلية ده su Abu Jahl kenan da manyan kafirai a Makka suka ce ya Allah maɗaukacin sarki ai shine ake cewa samsul basirati tokewar basira batan basira maimakon ce ya Allah maɗaukacin sarki in wannan abin da Muhammad ya zo da shi alqur'ani shine gaskiya ka shirye mu ka shirye da mu to amma da suka samu samsul basirati sai suka ce in wannan alqur'ani da ya taho da shi shine gaskiya fa amkir alaina hijaratan min as-sama'i aw bi azabin alim mun gane ko eh sai sa da'ima ake cewa la haula wala quwwata illa billah قال suka ce in wannan shine gaskiya min in bika daga gare ka fa amsil alaina hijarata min aymuna hadal aymuna ruwan tukun fani daga sama aw itina bi azabin alim ko ka kawo azaba mai radadi mai tsanani daga bakin duhun kafirki da shirka وقال ابن عيينة ما سمى الله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا ابن عيينة دي إنك الله يا أمتي مطرا في القرآن ينا نفي عذابا وتسميه العرب الغيث لا ربانا كان المطر تكي روى سمكنا وهو قوله تعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينزل الغيث من بعد ما قنطوا قال حدثني احمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد هو ابن هو ابن كرديد صاحب الزياد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال يتي قال أبو جهل يتي وند ما يفدي ونن كلمة إشيني أبو جهل اللهم أذل أبو جهل يفدأكينا يتي يا الله مدوكتين فركي إن كان هذا هو الحق in wannan wannan wannan abin shine gaskiya min indika daga gare ka fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i to kai mana ruwan su kwankwani duwatsu daga sama awi itina bi azabin ali ko ka saukan mana da azaba mai radadi Allah madaukakin sarki ne haƙuri, inna rabbaka alim yace fa nazalat sai Allah ya saukar da aya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihi ai ba sha'anin Allah bane ya saukar da azaba ya gama al'umma baki dai alhali ko annabin su na cikin su ko annabi lutu da aka yi niyan a saukar da azaba aka ce mai fa'asir bi ahlika min al-layl bi min al-layl mun gane ko sai maza maza ku fita alkawarin su eh, da asuba za zo a halakar da su kuma sai ce inna mau'idahum subhu sai ce alaysa subhu bi qarib yace kad ko daya warware kad ko daya warware to sai dai matar ta ka lalle ita za ta halaka don ba a akan akidar ka take ba sai da aka sifar da su sa'annan aka sifar da abin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin makka in aka saukar da azaba da za ta game komai aka ce ba haka hikima ta Allah take ba sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azibahum wa anta fihi Allah madaukakin sarki bai zama zai musu azaba halin kasancewa ga kai habibullahi kana cikin su ba وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي دو وأن كذا ألا يا مس أذابا بما في يوم استغفار بني ما تكم متعني سنة ليه في كتوبة وسيد الله بذي سوك مس أذابا با وما لهم ألا يعذبهم الله ميزي هنا ألا يا مس أذابا وأن متعني ألا زي مس أذابا أما ألا جوك سواي وهم يسجون عن المسجد الحرام حالي كفن سيوانسو سنة هنا زوا لكن الله كعبا shine yace ai su ba waliyan ɗakin Allah bane in awliya'uhu illa almuttaquna masu tsoron Allah su ne majibincin waliyan dakin eh, masjidil haram babu qawlihi babin fadar Allah madaukakin sarki wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna qala hadathana Muhammad ibn al-Madri qala hadathana Ubaydullah ibn Mu'azib qala hadathana Abi qala hadathana Shu'ba an Abd al-Hamid sahib az-Ziyadi sami'a Anas Malik قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام باب استباب وقاتلوهم كياكيس حتى لا تكون فتنة har sai an zo a babu shirka wa yakuna ad-din kulluhu lillah har addini duk ya zamo na Allah ne kadai inna ad-dina inda Allah al-islam قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يتي انكر بودك عبد الله بن عمر الله يكرم سيدايتي ان رجلا جاءه يتي وانا متن يزوم عبد الله بن عمر فقال سيتي يا أبا عبد الرحمن يا كي أبا عبد الرحمن ألم ألا تسمع ما ذكر ما ذكر الله في كتابه ji abinda Allah ya faɗa ba ne a cikin littafinsa wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa فأصله بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المسلمين إن الله يحب المسلمين mun gane ko sai karanta ma Abdullahi dan Abbas sai yace fa ma yamna uka Allah tukatila yace me ya hana ka kaje kai yaki kai yake su kama zakarallahu fi kitabihi kaman yadda Allah ya fada a cikin littafinsa ma'ana lokacin fitina kenan fitina ce ta tashi sai Abdullahi dan Umar ya auna ayoyi guda biyu وإن طائفتان fa المؤمنين bainahuma fa in bagat ilahuma إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ila الله da ya zai mata me ya hana kai Abdullahi dan Umar ka ɗauki wannan aya kai aiki kai ma ka je ka dunda makanka a cikin fitina da yake Abdullahi da Umar fakihi ne ya fahimci addinin musulunci ba dan ta kike bane ba dan ta da zaune sai bane ba mai son fitina bane komai aunawa ake a gani fa sai ce yabna akhi ya kai dan dan uwana أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية يتي yace أيما ونن آية تاويلي tawili karbabbe na fita ban je na yi yaki ba ya fi mini alkhairi ya fi soyuwa zuwa gare ni da ne na je na yi tawili wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا sai Abdullahi dan Mareci ai wancan aya zan yi tawilinta na samu fita ta fi min sauki da na je na zunduma kaina cikin wannan na saka kaina a cikin wannan al'amari na je na kashe musulmi gashi kuma Allah yake wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam wa فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له wani irin tanaje tanaje kenan na azaba na tsanani yace wannan al'amarin yana da nauyi yasa ba zan iya zuwa na dau hannuna na kashe mumini da gangan ba wa الله يقول وقاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها Kala, sai wannan mai dasa ya tara su ne ce fa inna Allah ya kulu wa qatiluhum hatta la takuna fitna ai Allah ya ce ku yake su har sai babu fitina abin da ake nufi da suna nan shirka qala ibn umar sai abdullahi da umar yake da shi qad fa'alna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai wannan mun aikata wannan zamanin manzon Allah tsakaninmu da kafirai da musulkai ko na makka ko yahudawan madina In kana islamu islam qalilan wannan lokacin musulunci ba su musulmai ba su da yawa ba su da karfi ba su da kayan yaki fa kana ar yuftanu fi dinihi a wannan lokaci dukkan mu'mini sai kaga ana fitinan shi a cikin addini a cikin addini a kore shi a kwace masa in imma yaqtuluhu wa in ma yusukuhu ko su kaje shi ko su daure shi hatta kasura islam har yanzu ga musulunci yayi yawa yayi karfi falam takun fitnatu babu fitina فقال رأى فلما رأى أنه لا يوافقه da wannan mutumin ya buga ya kawo aya ya ce sai ai duk abin da kake so za ka same shi a cikin mun gane ko abin da ake so ka shiga cikin alkur'ani ka nemi shari'a ba ka ɗauko fitina ko matsala kana neman masa dalili a cikin alqur'ani ba za ka samu kan zai nuna maka mun gane ku yasa aka ce ma balla man balla illa ta ta hujjata mm. duk wani yana yin shike ko yana sai yana ganin yana da hujja a cikin alqur'ani yana da hujja a cikin hadisi to waye ce maka wannan ma'anar ta kenan mm. ai mun ga tsakanin Abdullahi dan Umar da wannan mutumin ku to da ya buga ya ga dai Abdullahi dan Umar ya ki shiga cikin fitina ya ki ya bi shaytan sai ce falamma ra'a annahu la yuwafiquhu fima yuridu da mutumin ya ga Abdullahi dan Umar ya ci ya ai wasa da hankalinsa ya ki dace ya ki jin masa abin da yake so kala sai ya biyo wata hanya kuma daban ta fitina yana son yadda zai yi aukar da Abdullahi na Umar a cikin fitina sai bi fama kauluka fi aliyu wa Usman yace eh to yanzu ne kake gani ne a cikin aliyu da Usman <laughs> wayannan al'amura fa suna faruwa har yanzu maimakon a ji ana karantar da ku addinin musulunci ana tafiyar da alamar yadda ya kamata sai a ji a kawo muhawiya da menene da kaza ana ji a kawo abubuwa a ce ai kaza kaza kaza don a lalata a munana na eh, addinin musulunci duk wanda bai fahimci addini ba ko kuwa a'a wanda yake da mummunan niyya zai karantar da kai addini ko zai fassara maka addini ka dauka eh, ba abinda da zai sai dai dagula maka al'amari in kuma ka dauko addini ta wancan huska har abada a ruɗe za ka zama ba za ka iya tabbatar da abu ba sai dai lalata al'amura har ka gama rayuwa yace me kake fada game da Aliyu da Usman kaga ya bullo wata hanya ko dan gani wannan khariji ne khawariji yana cikin khawarijawa kenan dan bangare ne cikin shi'a kana ibn umara sai abdullah da umar ce ma qauli fi ali wa usmana amma usman yace abinda zan faɗa game da ali da usman yace kaga usman fa kana allah kad afa an ai lokacin da ya gudu wurin yaki din nan Allah ya yafe masa fakaritum an yafu anhu sai ko kuka ci a ce Allah ya yafe abu kuma na Allah ne hannun Allah yake Allah ya san darajar sayyidina Usman mun gane ko Usman shine ne. wa amma aliyu yace amma kaga aliyu فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دم Allah ne ذن alaihi صلى wa عليه وسلم وختنه wa ashara bi yadihi sai nuna yace wa hadhihi ibnatuhu aw baituhu sai nuna yace ga yarsa ko ko ga gidansa kusa da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai tarauna ta inda kuke gani to ina za ku ya fita da fitina kuma قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ان وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا او الينا ابن عمر يتي ابن عمر يا تتومنا فقال رجل sai wani mutum ya ce kaifa tara fi qitalil fitna ne kace gani ne game da yakin fitina فقال وهل تدري ما الفتنه؟ يقول كافر ليس فتنه كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين محمد صلى الله عليه وسلم يا كفنتينا يا كان مشركين وكان الدخول عليهم فتنه ya kasance wannan lokacin shiga cikin kafirai mushrikai abu ne mai fitina mai tsananin wuya don suna da karfi suna da yawa musulmai kuma ba su da kwari mm. Walai ta ka qitalikum ala mulk mm. yace ba kamar yake yaken da kuke yi yanzu dan kan ku samu sarauta ku samu mulki ku samu office ku samu shugabanci ku samu dukiya ku tara dukiya duk wanda kaga ya tashi yana ta fama fadi tashi yana ta ai a shari'a musulunci ya ce addini ya ce a aikace baya aiwatar da addinin musulunci sai in ya ga yana sai ya samu wani mulki ko ya ofis office ko ya samu menene shine za a je a karanta alqur'ani za a je a shiga kaza duk waɗannan abubuwa wallahi tallahi yaudara ake Allah kuma yana kallon mutane Wa makaru ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبته ان كان سو كيف كان game da addinin musulunci kai wa'azi ka karantar kai lakta wallahi tallahi sai ka fitar da girman kai rawanin ya ka je ka koyi addinin musulunci ka iya in ba koya kai ka iya kuma wurin wanda ya iya ba wallahi tallahi kana cikin kuna zuciya har ka mutu har rayuwarka ta gama lalacewa ba abin da zaka aika ba abin da zaka tsina ma addinin musulunci sai barna yaushe Allah bai taba aiko manzo jahili ba Allah bai taba aika turo wani annabi bai sai Allah ya sanar da shi addini hmm. haka ake so kana so kai kai ka fadi ka fada a cikin addinin musulunci ka je ka koyi addini amma karanta karanta karfar eh, fassara tarjama abubuwa da baskai sun kawo ba ka ce kai shine kin da aka fara wannan me aka zina namu addinin musulunci an kafa daula ta musulunci wani tsari aka kawo ma addinin musulunci wallahi tallahi bai an ba ma addinin musulunci komai sai an dawo an kar karanta an koyi yadda za a warware duk makircin da aka kulla ma musulmai ko addinin musulunci amma kun san baki surutu shakiyanci bene da tarjuma ba sa amfana mutane komai wanda suka zo suka daure ka suka lalata ma rayuwar nan ba abin da su sai da suka zo suka dauki lokaci suna karanta ta rayuwanka sa'an nan suka je suna kulla maka ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya sai ka zo ka samu kanka cikin wani hali da rigima da shiririta da mai duk wallahi ba za su amfana ma komai ba mm. sai addinin ka ka kasa natsuwa ka koyi addinin ka ka iya har ka san mafita yaya za ka yi ka fita daga duk abin da aka kulla sai da aka kulla maka kai wannan ne za ka yi ka fitar da kanka a cikin wannan har abada sai dai kada da shigar da kanka kada da lalata al'amarin musulmai kada da barna a cikin musulunci in kana so ka ka koyi addinin musulunci wurin inda aka iya waɗanda suka san addinin musulunci masu neman zaman lafiya waɗanda Allah ya ba su kyakkyawan fahimtar addinin musulunci daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haske shiga imanin ka za a nan za ka shiga tunanai kana ganin ina za ka kullo ma al'amurra sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya haka ake so alkiyasa kenan fal kayyitu man dara nafsahu amila ma ba'da al-maut wannan al'amari ya aka yi shigo mana ne kaza kaza kaza menene maganin su a warware shi sai ka ji kai ma ka shiga tanadin yadda za a warware shi zuwa ba zuwa wani lokaci za ka iya samun abin da kake so amma rana daya farar daya dare daya don dan Allah wa'anda suke nan suna wannan abubuwa yanzu a ce an ba su dama ku kafa daula ta musulunci sai ai ma addinin musulunci gariya wallahi tallahi ba su isa su kafa daula ta musulunci ba su fahimci addinin musulunci ba ba su fahimci siyasar rayuwa ba ba su fahimci hulɗa da dan adam ba yaya za su yi kafa daula ta musulunci daula ta musulunci wauta ne ko shekenci ko wasanni ba wasanni ba ne wallahi kada ku bada a yi addinin musulunci saboda jahil kada ku bada a yi addinin musulunci dariya saboda jahilcin ku ba قال حدثنا احمد بن يونس كن يوشي اكي ta muhadara tun yaushe ake ta lafiya ana samina ana kwanaki, ana menene a nuna mana matsala ɗaya da aka gyara matsala ɗaya da aka gyara ba hanyar da za a bi ba ke hanya ce ta kuskure wanda aka ci addinin musulunci sai an zauna ana karatu walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna dabara yaudara wallahi tallahi ba ta amfana komai ba ina komai sai dai ka da ba قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان ان وبرك حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا او الينا ابن عمر يا ايها النبي باب يكي ولا بادي يا ايها النبي يا كي النبي حرض المؤمنين على القتال كفؤي سام مؤمنين in yakun minkum 20 sabiruna yaqlibu mi'atayn in kuna da mutum 20 masu hakuri akwai masu hakuri farkon abin da addinin musulunci ke bukata hakuri in tasbiru wa tattaku inna Allah ma'a sabirina yanzu dan Allah in ba dan hakuri ba yaushe manzo Allah zai zauna eh, shekara goma sha uku a cikin ƙwaryar Makka ko goma yana ganin abubuwan da baya su ba su da kyau kuma ba su dace ba yanzu ba hakuri ba yaya za a yi manzo Allah ya zauna da Yahudawa a cikin Madina shekara goma wannan na cikin wannan na wannan shekaru goma sun fi wahala da shekarun da aka zauna da Quraishawa fa eh, eh, sura aka sauka suratul munafiqin idza ja'a al المنافقون ba haka bane wa'annan mutane sun fi wahal ga manzo Allah da sahabbansa da rayuwar da aka yi maka maka quraishawa ne magubanci jahiliya kafirai mushrikai ba ma so kaza kaza filis ke tsowa wa'annan sai su zo masu shakkenci na shakkenci masu zuwa su bayyana su suna tare da manzo Allah suna nan sai suna sai su zo suna tare da musulmai sai manzo Allah ya tara sojoji za a je yaki sai an bar Madina an fita sai su gare don su karya gwiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ji la ir na la ir rajana ila al madinati la yudina al azm min al abad sai Allah ce walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin in yakun minkum ishiruna sabiruna yaglibu mi'atayn in kuna da mutum 20 masu hakuri za su rinjayi mai kan ma'ana mai can a raba ma ashirin kowa zai tunkari mutum nawa kenan eh goma goma ko ashirin ashirin ashirin ashirin ko goma goma wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan in akwai mutum dari masu hakuri za su rinjayi nawa alfan min alladhina kafaru na kafirai bi annahum qaumun la yafqahuna saboda kafirai ba sa hankalta ba sa fahimta ba su da hankali haka Allah ya tabbatar fa duk kafiri ka tabbatar da ba shi da hankali in ka je kana kokoyo ka wallahi sallah kai kai hasara dan Allah madaukakin sarki yace ata amrullahi fala tusajilu Allah yana da iko yace kaza ya auku ko da sauran shekara miliyan ya auku aka Allah dan Allah shike mallakar zamani da sababi da aukuwar da abin amma ni ko kai ko su ko wane ne a'a bamu da iko mu ce gobe za mu yi kaza gobe kaza zai abu abinda muke shawara kenan amma muna da iko mu sa gobe yazo in Allah ya kai mu ma'ana muna da iko mu kai gobe in Allah ya kai mu gobe din muna da iko mu hada sabuban lalle sai sun hadu sai a waye gari da ruwa kowa ya dare a rasa menene sai a waye gari da wata larura sai a waye gari da wata kaza kaza kaza kaza to Allah madaukakin sarki shi ke mallakan zamani shi ke mallakan sabubba shi ke da iko ya aukar da abubuwa sai sa ke ata amrullahi fala tastajibu ina mana amurullahi ranar tashin kiyama ke ne yace ata amrullahi fala tastajibu subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna yadda Allah ke bada labarin abinda bai kasance ba kaman gashi ya kasance sai Allah ya bada labarin kafirai a cikin wuta yace wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi fa atarafu bi dhanbihim fa suqa li ashabi mun gane ko in zaka koyi ilimi in zaka koyi wani abu dabara ta duniya a wurin kafiri a wurin arne babu laifi amma ka koyi aqida kana koyi kana baka sha'awa kana goyon bayan shi kana son shi tun daga baka hazuci wallahi ta halaka قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت يا يند aka saukar da aya in yakun minkum 20 sabiruna yaqlibu mi'atayn in kuna da mutum 20 masu hakuri za su ranjayi mai san fa kutiba alaihim alla yashra wahidun min sai aka tilasta musu musulmi ɗaya ba ba zai gudu gaban mutum goma ba kafirai ba فقال سفيان غير مرة أن لا يسر عشرون من مئتين يا سفيان يتي متم عشرين ثم كرت قد كرت قد متم ميتا ثم نزل سي الله ما تغفر سركي سوكت آياتي الآن خصف الله عنكم Allah yanzu Allah ya san kuna da rauni ya yi muku sassauci sai aka yi muku ran sassauci yanzu an rage muku adadin فكتب الله يفر مئة من مئتين في ينزل أبين يزو قوة المتن مقابل المتن بيوني نكافرين وزاد سفيان مرة نزلت حرج المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون قال سفيان وقال ابن شبرمة وقرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا يتي حقكم يتي جني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم كتم باب يتي الآن خلق